Kashi na uku daga cikin labarin Aisha. Um, yawa kana ji Usaini? Eh. Haka wannan? Da eh. wannan. Eh. Su ne nan wannan kuma kawai mu bar musu. eh mana samu tula masa kayan ne haka to in muka tula mu mai zamu samu mu fa ji dan namu wanda ka ware ah. a ƙara mu ɗiba yanzu ya ishe mu duk da dai na san gobe akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu da suka yi alƙawarin za su kawo kaya amma yanzu in muka ware wannan ba mu fita da fitan mu ba kenan tsaya tsaya ka ci usaini na fahimci duk abin da kake magana amma yanzu idan muka ware komai muka ware a yanzu idan kuma waɗannan mutane suka kawo wasu abubuwan da ba irin wannan ba kenan ya kenan to kuma wannan gaskiya ne to ai shi ne ai to kaga maimakon mu ji da nan sai mu ji da a can sai dai yanzu ma iya ɓoye waɗannan da muka ɗauka kaga ba sa cikin lissafi kenan eh to to ai haka yawwa to kaga to harin sauna a can sauna a can yawwa dan Allah a dogo ya wannan ko ina ce shari kaga kuma in da ya kamata a wuce da Allah a zuwa gudu kai kuma muna da baki eh, kai gobe Allah kai mu ah, wai ba muryar Kamilu nake ji ba wallahi kuma kamar shi ne ba Allah shine kana ji mu yi sauri mu ɓoye kayan nan kafin ya ƙara su mu kai su ɗakin da ake aji katifu kawai ƙara mu ja sanan jikin bangon nan kawai mu rufe da wannan abin nan tura su tura su tura su can kawai tura muna barka da zuwa yawwa muna muna kokarin sa kayan nan ne a sto eh eh wallahi ranka daɗe gaskiya ya faɗa maka a kokarin da muke ta yi kenan musa sa sa su <laughs> tu <laughs> eh, ranka da ya aiki <laughs> mai kula da store malam Idris ya shiga da su a cikin littafin sa tukunan kafin ku zo da sunan eh a a a me kace labe kace eh a ah, a ah, shine ci a ah, kuskure ya ci a ba shi ba shi da bakin magana ne na'am eh ko ya ce bakin sa na ciwo da ba za ka bari ya faɗa da kansa ba ya gudullabe wai ma in tambaye ku me ke faruwa nan daga kaya a barbaje eh in labai kokari muke mu har hada su wuri daya eh, eh. shine muke ta yi eh, to ni har yanzu baku bani amsa farko da zan tambaye ku ba to illa mai ka tambaya an shigar da kayan a cikin littafi kuma shi malam Idris ya shigar da su kafin kawo su nan eh eh an shigar an shigar labai sai da ma ya gama shigar da komai kafin ma muka dauko muka kawo nan ko eh yawa eh iya kayan da aka kawo daga babban masallaci kenan jiya eh eh suke ne labai kai amma fa ni tsammanin na kayan sun fi haka a'a Allah ko kuɗa iyakar su kenan iya yawan su shikenan ku haɗa su wuri ɗaya sai ku kai su eh, can sto kawai to yan labai to yan labai ah, ina zuwa kai je ka kirawo min mai kula da sto ɗin nan ka ce masa injini ya zo yanzu yanzu yalla mai kula da sto ka ce a kirawo kowa me kunnan kai je maka hakuri ko kai kurma ne hakuri sa malam ku je ku kira mu mai kula da sto na ce yanzu yanzu kun tsaya kuna wata tambaya ya hakuri labai ni barin jin kira shi da kaina ah. a a kai gamba tsaya to kai usaini na je kira mun shi to labai ni na tsaya ah, muna yi muku lale marhabin da zuwa Ah, barkanku da zuwa a ah, ah, jama'a barkanku da zuwa wannan babban taro namu sunana malam ibrahim ni ne shugaban wannan makarantar ake wa lakabi da unity secondary school a'a unity unity ina ko nake jin unity secondary school wato ita ce ta kusa da babban masallacin juma'a a na tuna na tuna haka ne unity secondary school da ke titin a kunama ko nan take lalle a titin kunama haƙiƙa <clears throat> malam sannu da zuwa ya ayyuka ah, to alhamdulillah malam dai yana yana sauraron ka ah, alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala a ah, masha Allah malam barka da zuwa to ban gabatar muku da aramma ba malam dai shine shugaba limamin wannan babban masallaci kuma malam daga nesa ya zo uwa duniya kamata mai mai bangajiya da hanya Uh, muna murna da wannan ziyara da fatan ziyarar nan za ta amfanar da mu da kuma sauran al'umma ba. gaskiya ne alhamdulillah alhamdulillah aka ta malam hmm. bismillah wala to to alhamdulillah <clears throat> bismillahir rahmanir rahim a madadin yan uwana waɗanda muke hidima da su a wancan masallacin mai tarin albarka gaskiya ne mun zo wannan islamiyyar ne don godiya musamman ma ga malam da wannan yarinyar gaskiya ne wannan gaskiya da suka ceto rayuka da dama wajen gano harin da aka so a kai mana a wannan masallacin namu da tarin albarka mako biyu da suka gabata mm. mun ji daɗin hanzarin da kuka yi sai dai kawai mu ci Allah muku albarka kuma Allah ya ba ku ilimi mai amfani amin albarka annabi malam amin amin malam amin malam Allah ne ya saka alheri ai abubuwan ne kan gaskiya sun yi kwazo sun yi kwazo kwarai da gaske duk annan ka ita za a yi ta yi to da a ce mu ma za mu dinga yin irin na kuke yi mm. ka gane ko mm. da duba-duba da wani hanzari da wani motsi komin kankantarsa wanda ba mu aminta da shi ba ko kuma waɗansu ba su aminta da shi ba to sai su ɗauki kyakkyawan tsananin bincike akan abin hakika malam saboda gudun abin da zai faru a kan mu irin na ta'addancin da eh, mm, mm, har-haren da 'yan ta'addanci suke kaiwa al'umma a ƙasashen mu. baki daban gaskiya ne wala gaskiya ne wala Allah ya saka da alheri <clears throat> akasarin mutane ma suna ganin mummunan abu daban-daban ba za su iya kaiwa su je su ga ya hukuma ba sai su shuru da bakin su gaskiya saboda suna gudun wai kar a su samu wai aje a dawo kuma waɗansu ma suna tsoron wai kar a tsare su to ni abin da na gani hmm? mm. idan dai da gaskiyarka to wallahi ka je ka faɗa babu abin da zai same ka gaskiya ne malam kuma ran ka aga ta malam ba ma wannan bane matsalan ma kawai za ga akasarin wasu mutanen za su ga abu zai faru da cutar da al'umma amma sai su ja baki su shiru su kau da kai kamar ba sa gani da tunanin wai ba su zai shafa ba ko kuma ba a gidansu bane ko ba makwatansu bane sannan kuma wannan abin da zai cutar da dan kasa duk dan kasa dan kasa ne a gatamala gaskiya ne wannan kwarai da gaske a sun manta da cewa duk abin da ya samu dan kasa guda daya ya shafi dukkanin al'umma ne gaskiya ne wannan domin hadisi yana cewa almuslim haku musulun gaskiya ne wannan musulmi dan uwan musulmi ne a duk inda yake a fadin duniya Allahu akbar malam kai ki malam wato malam gaskiya ne wannan al'amari da kake magana sannan a misali wani lokacin sai ka mutane sai ka ga ka hangi mutum ga yi can ya ɗauki abin fashewa zai shiga kasuwa da shi ya je ya dasa misali kamar ni sai a ce na hange shi in yi shiru dan ina ta nan ba ni da shago ko kuma a'a ba ni da wani abu da asara za ta shafe ni in ja baki in yi shiru to wannan abun kuskure ne ga dan kasa in abin da ka zai cutar da jama'a ka yi magana saboda kila in na bari a cikin kasuwar ko akwai mahaifiyata ko yayana ko kanena ko kanwata ko makwabcina da dai sauransu to kaga in na bari ni ma abin ya cutar da ni ya shafi a matsayina dan kasa mai kishin kasa wannan gaskiya ne wallahi haka ne ah, saboda haka ne ma muka zo nan wurin mu nuna jin daɗi da godiya da irin abin da kuka yi saboda kun ga abin da zai cutar da ku ko kuma al'umma hmm. kuka yi sauri kuka je kuka sanar da hukuma hakan shi ya ba wa jami'an tsaro dama suka tafke wannan dan ta'addar gaskiya ne wannan wala amma kuma ku sani fa mm. ai kun cece rayukan al'umma da dama gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan wala to sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi amin malam amin malam ai malam <laughs> saboda haka ma ya sa muka zo dan wani guzuri namu eh ga wannan ambulan din rangade sai a duba <laughs> a wannan <clears throat> aga ta wannan bismillah yawo yawo wai ni aka kama wannan? Hmm. Ah, ka karba abin ba yawa sai a yi haƙuri hmm. abin ba yawa <laughs> kasan kasan yanayin da ake ciki a cikin kasan irin yanayin da ake ciki gaskiya ne sai idan ka duba sai a yi haƙuri da abin da ya samu gaskiya ne <laughs> to to a gaskiya na gode amma fa ba zan karɓa ba to ai ran kaɗe in ji hausa ana cewa ai ba a mai da hannun kyauta ba ko dai sun yi kaɗan ne a <laughs> ah, to ran kaɗe ai da sai ka buɗe ga abin da yake ciki yawwa gaskiya ne wannan a'a babu wani dalili da zai sa in karɓi ambulan din nan balle in buɗe, har ma in san me yake ciki a'a to ikon Allah malam me zai sa me zai hana ba za ka karɓa ba ah, abin da ya sa ba zan karɓa ba ba ni ne na tona asirin wannan bawan Allah ba wannan yarinya ce 'yar shekara goma sha biyu mai suna Aisha Aisha Aisha kuma oh, to to to to to sunanta kenan eh to muna da labarin wannan yarinya da ta takarwar gani gaskiya na wannan to amma kuma malam idan ka duba ka gani ai yarinya karama ne ka gani kuma ba ta isa ta taka rawa rawan gani kamar ka ba ai jarinta ran kare aka kai jarinta ka gani ko ni kuma a fahimta ta idan akwai wanda ya cancanta ya karbi wannan kyauta da kuka kawo to bai wuce wannan yarinya ba saboda ita ta haɗu da wancan mutumi a wajen tallarta wane tudu wane gangara ta shaƙu da shi ya yaudare ta amma saboda duk alƙawuran da yake mata da alherin da yake mata bai hana yarinyar nan ta sanar da ni halin da ake ciki ba to kaga idan akwai wanda ya bajinta tsakanin ni da ita bai wuce itan ba mm, to to gaskiya lalle haka ne to amma ai dan kai yanzu muka fara jin wannan daga gare ka ba mu san komai ba haka ne to gaskiyar magana ba dan ta sanar da ni ba ni ban san komai ba to tun haka ne ran kai yanzu mun ji gaskiyar yadda abubuwan da suka faru gaba ki daya dole mu zauna mu tattauni akan wannan sha'ani mm, haka ne abin da ya kamata mu kenan assalamu alaikum a na ga kamar ba ku fahimce ni ba yarinyar nan tana da kokari amma an kashe mahaifinta da a harin da aka kai a cikin kasuwa to Allah ya masa rahama amin amin dole mahaifiyarta ta cire ta a makaranta saboda ba ta da kuɗin da za ta biya mata Ina ganin idan aka yi ƙoƙarin mai da yarinyar nan makaranta ba ƙaramar haziƙar yarinya za a samu ba. Mm. Gaskiya ne wannan mm, Haka ne. Maganar ka abin duba ne fa malam. Gaskiya ne. A maimakon bani kuɗi da za ku yi. A yi ƙoƙarin mai da ita makaranta don ta haɗu da 'yan uwanta. Gaskiya ne wannan da an tausaya rayuwar ta ku. Gaskiya ne sosai sosai. Kuma in aka yi haka an ƙara rage yara a kan titi da mugayen mutanen nan ke amfani da su. Tabbas. Gaskiya ne, idan aka yi haka an cece wata matuƙa. Kuma malam ka zo da magana mai daɗi. Abin da ya kamata mu anan shi ne, a ba mu ɗan lokaci mu duba mu ga yaya za mu shawo kan wani al'amari. yalla oi sanda aiki yawa a usaini na'am um, oga hargitsi ne ya ce in zo in gaya maka wai ka zo yana kira yanzu yanzu ne yake so ya ganni eh to haka ya ce mu sai dai in kana da wani abun yin ne sai in goma in ce mishi kana zuwa an jima ina ga gaskiya hakan yafi ka je ka ce da shi ina kula da masu nome ciyawa in na gama zan zo in same shi kawai ina ga hakan zai fi to shikenan sai na zo okay to shikenan sai an jima um, um, eh yalla <laughs> wata magana ce da nake so mu yi da kai <laughs> to to ina jin ka zo mana matso kusa wato ranka yi na jin ka wata matsala ce ta dan faru shine nake son ka taimaka ka ni da gamba ne muke son ka rufa mana asiri ban gane taimako rufin asiri ba to Allah ya sa wanda zan iya yi ne ina jin ka a wanda ma za ka iya yi ne ranka ɗaya mm-hmm. wato wani abu ne ka ina kayan da aka kawo jiya na mm. abun nan su ne muka dan yi kwana da wasu to shine muke neman taimakonka don na san in muka tafi yanzu shi mai gidan zai abin ka taimaka mhm, ina jin ka to shine muke son ka taimaka mana kawai mu ni dai abin da nake so idan ka ji koda zai tambaye ka kawai abin da nake so kawai ka faɗa mishi shine eh, kai ina zuwa mm. wai dan uwa ka kira ni ko ma menene to bari in gaya ma wani abu Usaini ba abin da zan faɗa bana kuma cikin wannan harkallar taku kawai ka tafi ka bani wuri kai hakuri dan Allah dan annabi ka dan Allah tsaya ka ji jibi dan Allah dan Allah ka tsaya ka taimake ni dan Allah ka tsaya kai magana da ni ka san ka san abin da yasa eh, eh, ina jin eh mm, mm, mm, to tsaya ka ji tsaya ka saurara idan na daure gindi aka yi haka idan aka zo bincike ta ina kuke so zan fito da waɗannan kayan da na rubuta cewa na anshe su eh, ba haka za a yi ba kawai ni abin da nake so idan ka je kawai ka ce haka kayan suke ba zai tambaye ka da wani littafi ba tsaya mana dan danwa danwa dan Allah ka tsaya ai ba nuna masa littafin nan ka yi ba dan Allah ka taimake ni ka tsaya ba nuna masa littafin nake so kai ba kawai na san idan ka je zai tambaye ka ne ka ce iya adadin kayan kenan tunda ai ba ganin su yayi ba dan Allah ka tsaya dan Allah ka taimake ni dan Allah <laughs> hmm. ku ba ku da hankali ne wannan ai ba ma abin yi bane ma gaba daya ba zai yiwu ba gaba daya a'a dan uwa dan uwa hmm. duk wanda ya rufa ma wani asiri Allah zai rufa nasa ka taimake ni wallahi ka san in ba kai mana ta mu ka ba ka taimaka dan Allah dan annabi dan Allah ka taimaka na roƙe ka ina zuwa to ba kai ka ce malam hargitsi na son gani na ba eh, eh? ni na ce to wurin su zani mana ya kake ta tsayar da ni ne wai ai ni so nake ka tsaya ni ai tafiyar da kake ne ka tsaya mu kare maganar nan ana. haba dan uwa wallahi matsala za mu shiga dan Allah dan annabi ka malam malam hmm? wallahi al'amarin ka na gama alamar wasa ne kawai to ce abin ka tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya tsaya dan Allah ka tsaya ka ji abin da nake so ka taimaka hmm. ni yanzu faɗa abin da kake so ai maka duk abin da ka duk abin da kace ai haka za a yi dan Allah daga baya kenan ai already aikin gama ya riga ya gama da kuna tsoron kar a kore ku da ba ku fara wannan ciwaciwar ba sai kun nemi shawara ta ba kawai ku je gaba gadi ku shiga ku ta kullen ku ba ah to ni yanzu na ji ni dai dan Allah dan annabi ka tsaya ka saurare ni in ma wani shirin ne mu sake shi ni da kai amma dan Allah dan annabi ka rufa mana asiri mhm. kamar yadda Allah ya rufa maka wallahi mutumin nan koran mu zai yanzu faɗi me kake so a yi yawa to tsaya dan Allah ka tsaya dan annabi ka tsaya duk komai za mu iya warware shi ka ji ko mhm. ina jin ka na tsaya yanzu me kake so ka ce da ni ina jin ka yau ba ranka dade mhm. ni abin da nake so mu yi shine yanzu mu yi wani tsari ni da kai in ma wani kaso ne sai mu baka ai wannan abu duk ka ba nan ka kwantar da hankalinka mana kaga abin nan fa mai yiwuwa ne Husaini saurara dan Allah to in har kuna son i rufa muku asiri eh. sai kun amince za a yi rabon nan ya zama kaso saba'in da talatin ni in dauki kashi saba'in ko kuma ku dauki kashi talatin in yayi haka sai ai habaran kai daɗe ka haba su toki fa mu fa mu bi ne mu dauki kashi talatin cikin 100 kuma kai kai kadai ka dauki kashi saba'in cikin 100 mhm. an aka haka an yi kura da kura da shan bugu kenan gardi da kwace ka Allah ko mu fa mu muka yi wahala Allah ko abinda zaka ce kenan to to ni dai dan Allah dai a dai sake wani shirin ni dai a dai sake wata magana to yanzu abinda nake so da kai eh. nawa za ku bani kashi nawa to ni da ma nufi na ko mm. tun da kai kai kadai ne kuma mu muka dauko kayan nan mm. za mu ɗauki kashi ashirin mu baka mu kuma kashi tamanin sai mu raba biyu shi arba'in ni arba'in abun nan ai yau da gobe sai Allah kai kuma kai Usaini Usaini na'am ka kalle ni nan da kyau sosai eh. na yi ma kama da karamin yaro ne na ga alamar fa kamar da wasa ma ka zo gaba daya dalla ka wuce ka an ka ji illar ka dan Allah ka tsaya dan jiba dan Allah ka jira ni dan Allah ba kai taimaka yanzu faɗi yadda kake so ayi duk yadda kake ce ayi haka za a yi yawwa na dan Allah taimaka kada mu ƙarasa wurin shi mutumin nan ka san wani abun sai ni eh ban sani ba dan Allah ka tsaya dan Allah ka tsaya yawa wasu tokifa dan Allah mhm. to yanzu misali mhm. yanzu me ka gani idan muka kara ma goma kai ka dauki kashi talatin mu mu dauki saba'in ka san wani abu usaini eh sai in yi bayani idan har kuna son wannan harkan ta daidaita eh sai in za ku yarda mu yi raba daidai ku kaso hamsin ni ma kaso hamsin in aka yi haka to shi kenan wannan al'amari zai tabbata ha ba su toki ba yanzu mu bi mu raba rabi kai kai kadai ka dauki kaso hamsin soki fa ai kamar shirin kamar bai yi ba ha ba dan Allah mu mu bi ne fa kaga mu fa ya zama kashi 25 biyar na'am ni kuma kar ka manta da abin da na faɗa shi za a yi aiki da shi ba shakka haka ne in ka dubi wahalar ku mm. sai kuma ka dubi fitar da ku daga matsala da zan yi sannan ka san duk abin da na faɗa masa shi fa zai yarda da shi ba wani kace na ce ba kuma kai komo shikenan stoki fa duk ba wannan magana mun yadda ba yadda zamu ka dauki 50 din mu mu bi ma raba 50 <laughs> to shikenan wallahi <laughs> kai dai na sha wahala ai ni da na samu ma ka yadda mm. wallahi tallahi da na ma samu ka yadda saboda <laughs> sai da ka kada mun hanta ta wallahi to ai din ne in ba da haka ba sai ku hau wuyan mutum ku zauna daidai to anan kaɗai insha Allah ba za a kara ba ku dai ai da ma ka karɓi magana mu mun gode Allah ya ƙara arziki ana gabatar da shirin labarin Aisha duk sati